بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان قوديا تتبتق الله سبحانه وتعالى وندي ساكي هذا مو عديد وانا لوكتشي ميتارا البركة kuma a yau talata bakwai ga watan rabi'u sani a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 26 ga watan 12 a shekara ta 2017 miladiya za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin annuƙaya kuma wannan shi ne darasinmu na 12 darasi da suka gabata muna yin su ne akan abin da ya shafi wakafi kusan wannan shine darasinmu na hudu kenan akan abin da ya shafi wakafi da farawa da malam ya magana a cikin wannan littafi ya ce wa min ha ma yar yarju ilal ada wa huwa sitta alwakafu wal ibtida malam ya mana bayani kan alwakafu da al ma'ana babi na uku kuma a babi na uku akwai darussa shida a ƙarƙashinsa shi ne ma yarju ilal ada wa huwa sita alwaqf wal ibtida biyu kenan al'imala uku almaddu hudu takhfiful hamza biyar sai kuma al'idghamu shida da izinin Allah maɗaukin sarki a wannan darasi na goma sha biyu a karatun littafin annuqaya fi ilmi tafsir kuma darasi na hudu ka abin da ya shafi wakafi za mu ɗora ne a inda muka tsaya mun tsaya ne a daidai inda malam yake cewa waktulifa filha'il marsuma makita malamai na kira'a suna da ruwayoyi mabambanta akan abin da ya shafi tsayuwa akan ta'un da aka rubuta ta a buɗe ma'ana ta'un da ke cikin suna ba ta'un da ke cikin fi'ili ba daman ta'unin da ke cikin fi'ili kamar ƙalat, kanat ja'at dama asalinta buɗaɗɗiya ce ma'ana ta guji ke ne amma yanzu ana magana ne ta'un da ta zama buɗaɗiya. haka aka rubuta ta a musahafin sayyidina usman a musahafi da aka rubuta na alƙur'ani mai girma kamar rahmatu da ni'matu da la'anatu da imra'atu da ma'asiyatu ma'ana ma'asiya ma'asiya ma'ai suna ne sabo da sunnatu da shajaratu da jannatu da ƙurratu da baƙiyatu da ibnatu da kalimatu da sauransu a darasin da ya gabata mun ambace su da dama ɗaya kenan na biyu maganganun malaman ƙira'a maganganun alƙurra a kan wannan maganganu ne guda biyu shin da an rubuta ta buɗaɗɗiya an rubuta ta buɗaɗɗiya kama faɗin Allah ta'ala ula'ika yarjuna rahmatallah rahmata buɗaɗɗiya ce kama faɗin Allah ta'ala rahmatullahi wa barakatu alaikum ahlal bait rahmatu buɗaɗɗiya ce kamar faɗin Allah ta'ala zikiru rahmati abdika zikiru rahmati rabi zakariya rahmati din buɗaɗɗiya ce aka rubuta ta to maganar yanzu in an zo tsayawa shin za a tsaya zikiru rahmat ka ka tsaya da ta'un zikiru rahma ka tsaya da ha'un wana ji da ke ko ula'ika juna rahma ya tsaya da ha'un ula'ika juna rahmat ya tsaya da ta'un to malamin da kake karatu da ruwayarsa da wanne ke kuna ji da kyau ko a nan ne muka karanta cewar al-imamu shatibi rahimahullahu azza wa jalla yayi bayani ya ce idza kutibat bi ta'i ha'u mu'annasin fa bil ha'i qif haqqan ridan wa mu'awwila masu karan tsayawa da ha'un da ha'un ma'ana rahma ma'siya sunnata da sauransu Sune haƙƙun abdullahi ibn kasir al-makki da abu amur al-basari biyu kenan sai kuma aliyu al-kisa'i uku waɗannan uku su suke tsayawa da haƙu sauran malamai su da nafi'u da abdullahi ibn amir ashami duk suna karantawa ne da da ta'un ma'ana rahmat saboda haka yanzu tun da kara karanta da hafs an asu ko kara karanta da warshu an nafi ko da qalun an nafi duk za a karanta ne rahmat daman wannan idan kana biyawa ne a gaban malam ba wai sauraro kake a kasid ba daman biyawa sauka ta goma ko ta sha biyu ma'ana dai bayan kanan na ji ƙur'ani a gaban malam shine zai ci to tsaya a nan don ya gwada ka shine waƙafu a libtila shine waqfu al-ibtila inda yace unubi in khati fi waqfi al-ibtila to wannan shine inda muka tsaya a darasin da ya gabata a wannan littafi na ilmin tafsir daga cikin annuqaya fi annuqaya fi 14 ilman qala rahimahullah wa waqafa al-kisai ala wai min wai anna wa abu amrin al-kaf yanzu mun zo wuri na gaba daman masail din, masail shine na farko tsayawa a kan wasali ƙulwar da ke ko inda za a tsaya a kan wasali ne to kai tsaye za a tsaya da suku, kai tsaye za a tsaya da suku. domin sukun shine asali waliskanu asalin wakfi wa hawa shi ta in ji imamu shafi rahimahullahu azza wa jalla sai ya zamana idan harafin da zaka tsaya yana da fataha abin nan yana da dhamma to ka kana da dama ka tsaya bayan sukuni doriya akan sukun kenan kana da dama ka yi ishmam ko kuma ka yi rau idan wasu harafin da zaka tsaya yana da wasalin lankasara ne to za ka tsaya mai da sukun ko kuma ka tsaya da rom kaɗai babu ishmam a kasara amma idan wasalin fataha yake da ita kamar rabbil alamin rabbil alamina ai ga fata ce to a sukun ne kadai babu shimam babu rawm haka imamu shatibi rahimahullahu azza wa jalla ya fada cewa walam yarawu fil fatih wal nasbi qari'an wa inda imamun nahwi fil kulli umila amma a karatu ba a yi ba a yi rawm a fataha ko kuma a nasaba sannan sai muka zo kuma tsayawa akan harafi idan buɗaɗɗiyar ta'unce ga yadda za a sa idan kuma rufaffiya ce ga yadda za a sa kenan yanzu muna ta magana kan abin da ya shafi harufa kuma ba wasu ba yanzu mutum ne yake karatu a suratul qasas sai yazo fadin Allah ta'ala wai ka anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadi wa qadir laula amanna Allah alaina la khasafa bina wai ka annahu la yuflihu kafirun wai ka anna Allah ta farko da kuma wai ka annahu ya mutum zai tsaya wana ji da kyau ko ya mutum zai tsaya a wannan kalmar sawa'un iftiraran ne numfashinka ne ya so ya ɗauke karka manta ko da kana karatu numfashinka ya zai ya ɗauke ba to akwai kana tsayawa hukuncin tsayawa kuma zai kama ka ba wai za ka ce wai dan numfashi a'a kana tsayawa hukuncin tsayuwa zai kama ka ɗaya kenan ba za ka ce sauka gaggawa ba ki isa ka sauka da wasani ba a tsayawa da wasani ana tsayawa ne da spoon ko kuma rom ko shimama inda ake yin su amma dai asali ba tsayawa da wasali a can bai saboda mai ce ai saboda tsaya saukar gaggawa ce a'a dole da spoon ake tsaya ko kuma ake sauka ko kuma da sauransu kuna jina da kyau ko to yanzu mutum zai tsaya akan wai ka annallah wannan kaga mun kara kan Allah kenan ko to idan zai tsaya akan wai ka ya sai akan me kalmar baki ɗayanta akan kalmar baki ɗayanta waik ya sai akan me kafin wai akan ya'u fuska nawa kenan fuska uku tsayawa akan kalmar domin ita kalmar in ka kallace ta shin kalma ɗaya kalmomi ne aka haɗe su wuri guda kuna jina da ke ko ko ko a asalin ta kalma guda ce wai kalma ce ta tafajjo a larabci duk wanda ya karatu na ya san akwai kalimatu tafajjo wai ina fata mun fahimci wannan da ke ko to kenan wai kalma ce mai zama kalma ce mai zaman kanta ka anna tana cikin tana cikin ah, akhawatu inna ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko to kaga yanzu mun samu kalma nawa kenan biyu ko kuma waik a hada wawun a hada ya'un da kafin sai a lokacin kafin ya zama kafir khitab anna jumla mai zaman kanta ina fatan kuna muna riƙe ko maimaita a maimaita kenan ka anna wai ka anna ai ga lura a haɗa take ga wawun sai ya'un aka haɗe ta da jumla da jumla baki ɗaya ina fata kuma fahimci ci magana ta da kyau to yanzu in ka tashi tsayawa ko malamin ka ya tsayar da kai ya zaga karanta shin za ka yi la'akari da jumla ce ɗaya sai ka tsaya akan jumla ɗaya ka ce wai ka an ka tsaya akan kalmar baki ɗayanta kenan ko ko za ka yi la'akari da asalinta ai eh, asalinta akwai wai harfu tawajju ko tafajju harfu tafajju irin abin nan na na na dumota wai kaga ai ko a Hausa ka ce wai ina fata mun fahimci wannan da ke ku za mu zo mu yi wannan kalma a cikin al-gharib da al-mu'arrab to kaga wai a larabci kalmar ta daban haka take sai kuma ka'anna anna ita ma abin nan kalma ce mai zaman kanta sannan anna akwai kuma anna cikin akhawatu inna su ma kalma ce mai zaman kanta to shin wai ka ta farko da kuma wai ka annahu wai ka annahu la yaflihu alkafiro, idan mutum ya tahi tsayawa a nan ya zai tsaya idan mutum ya tahi tsayawa ya zai tsaya shine malam ya ce mana wa waqafal kisaiyu ala wai aliyu kisai rahimahullahu azawajal babban malamin hau ne asali ma shine limamin mazhabin nahawu na kufa kamar yadda kasan sibawai shine limamin nahawun basra kullum ai a hau ba mazhaba biyu ake da ita ba mazhabin basara da mazhabin kufa to limamin mazhabin kufa shine wannan aliyu kisa'i din gashi limami a ƙira'a gashi kuma limami a nahau wanda zai nuna maka inda dai kana so ƙira'o'i da ake magana kana son ka yi ƙira'at to bayan ka haddace ƙur'ani ko ba sai ka san yadda aka yi ka samu wani kaso a nahau don yana da matuƙar muhimmanci kisa'i yana da almajirai guda biyu yana da abul haris yana da duri anil kisa'i duri anil kisa'i shine almajirin shine dai duri an abi amr al kwafin duri da muke da shi a yau ake sayarwa a kasuwa bi ruwayati hafsu duri bi ruwayati hafs abin nan ruwayati duri an abi amr al-bashari kun ga hafsu duri an abi amr al to shi wannan hafsu duri din kamar yadda yake da ruwaya zuwa ga abu amr al hakan nan kuma yake da wata ruwayar zuwa ga aliyu kisa'i saboda haka ba za ka iya cewa bi ruwayatul habsu duri kai shiru ba sai in ka ce mana an abi amrul basari ko kuma an kisai kun lura ke ko to idan an kisai ne kun ga idan yana duri ne an kisai in zai tsaya sai ya tsaya akan wai shine tsayawa kaga sai zamana wai kalma ce mai zaman kanta ka annallaha a ta farko ka annan laha jumla ce ta biyu kenan ko kuma wai ka annahu la yuflihul kafirun shikenan shi sa mala yace wa waqafa al-kisai ala wai min wai ka anna da wai ka anna da wai ka annahu duk aliyul kisai ya tsaya ne akan wai mun ji wannan qala rahimahullah wa abu amr wa abu amrin alal kaf shi kuma abu amr basari ya tsaya ne akan al-kaf waik walwar da ke ko ya tsaya akan al-kaf shine waik to kaga kenan yanzu idan kana karantawa da ruwayar hafsu duri an abi amrul basari sai malam ya ce tsaya akan wai ka anna ko wai ka annahu sai ka tsaya akan wai ta farko ce ko kuma ta biyu kaga a nan kafin ya zama kafin khitab a nan kafin ya zama kafin khitab ina fatan kun fahimce ni da kyau iyanan malam ya malam ya tsaya mana ya ce mana aliyu kisa ya tsaya akan wai da yake nan abu amur al ya tsaya akan wai ina fata mun fahimci wani da ke ko isa imam shatibi rahimahullahu azza wa jalla yake cewa waqif wai ka anna wai ka anna bi rasmihi waqif wai ka anna wai ka anna bi rasmihi Wabil ya yaqif rifqan kafi hulila wani sai ka ji kama wani zauranci haka ya ce wa ƙif kuma ka tsaya in ji imam shatubi rahimahullah wai ka anna akan wai ka anna wai ka anna da wai ka anna na biyu kenan da kuma wai ka anna na farko kenan ka tsaya bi rasmihi yadda yake a rubuce ya yake a rubuce gaba ɗaya ka tsaya a gaba ɗayan kalmar ka ce wai ka an na farko kenan ko kuma wai ka an na na biyu kenan kullum da ke ko sai ce wa biliyayi kif rifkan wa biliyayi kif rifkan kuma da ya'un ka tsaya in za ka tsaya ka tsaya rifkan a hankali me ma'ana a hankali ra'un ita ce alul kisa'i ma'ana a riwaya ta a kira ta Aliyu kisa yana tsayawa da me da yana tsayawa kan ya'un amma ka yi tsayawar ka tsaya a hankali Don kar ka taba kafin kana taba kafin ka karanta da Abu Amr al Isa ya ce rifkan gashi ramsi na wani malami gashi kuma yana dauke da wani sau. rifkan ka tsaya a hankali a kira ta Aliyu kisa'i ma'ana wai wai in ba haka ba yanzu sai ka zunguro alhamza ko ka zunguro kafin din shine wa bil hullila wa hullila kuma ka tsaya akan kafin a ruwaya ta Abu Amr al-Basri kamar da malam ya nassanta anan wannan qira'a ce tabbatacciya domin Imam Shatibi rahmatullahi alaihi ya tabbatar da ita to Abu Amr al-Basri sai ya tsaya akan kafin ma'anan waik yanzu mun samu Aliyu kisai ɗaya kenan yana tsayawa akan wai mun samu abu amr al-bashari yana tsayawa akan wai a cikin bakwai saurana biyar a biyar ɗin da waye da waye ba faɗa ba na nafi ulmadani abdullahi ibn kasir a shami abdullahi ibn kasir al-makki abdullahi ibn kasir a shami sai kuma asim ibn abin nujud al-kufi sai kuma hamza ibn zayyad alkufi mutum biyar waɗannan biyar da ba a ambata ba su sun tsaya ne su sun kalmar baki ɗayanta ma'ana sun tsaya ne akan wai ka an ta farko kenan ta biyu kuma wai ka an na na fata mu yanzu kenan idan kana karanta da ruwayar warshu ya za ka karanta idan za ka tsaya da warshu ya za karanta akwai abin karatu na wuraren ku akwai mike a'a to a sun ce wai sun ce wai ba sai an sa shi eh ina fatan kuna jina da kyau kenan yanzu idan za ka karanta da warshu an nafe warshu an nafe wai ka an hafsin an asim wai ka an wannan ta farko kenan hakan nan ma ta gaban wai ka an na ma'ana za ka tsaya ne kan kalmar baki da za ka tsaya ne kan kalmar baki da قال رحمه الله wannan ne waqful ibtila kamar yadda muka ambata imam shatibi rahimahullahu azza wa jalla ya faɗa yace wa kufiyuhum wal mazini wa nafi'un عنو باتباع الخط في وقف الابتلاء شيني وقفي نجرباوا شيني الوقف الاختبال وقفي دا ما لم يزي جرباكا ما معنى يفار قمن كافار أنت وقف سيشتو سياء أولي كذا سياء أولي كذا سياء أولي كذا قال رحمه الله ووقفوا على اللام نحو مال هذا الرسول ƙala rahimahullah malam ya ce rahmatullahi ta'ala alaihi ya ce wa waƙafu alal lam sun tsaya a kan lamun nahwa misali mali hadar rasul ma ma daban take daban yake a asalin rubutu na imla'i lamun lamun jarra ne saboda haka ana hada shi ne da haza ina fatan kuma yi cikin mulata da ke ko ana hada shi ne da haza amma a rubutun ƙur'ani kuka shi sa muka ce babul waƙafi alamar sumin khat abinda aka rubuta a rubutun ƙur'ani sai aka rubuta ma daban daman daban take sai aka raba lamun ɗin da haza ina fata mun fahimci magana ta da ke ko sai aka raba lamun da haza ko haɗa suke ba haɗa suke ba to tambayar anan ita ce in za ka tsaya ya za ka tsaya za ka tsaya kan ma wa ƙalu ma ko kuwa wa ƙalu mal ƙulura in ka ce wa ƙalu ma ka tsaya kan me ma kenan in ka ce in ka karanta wa ƙwalu mal ka tsaya akan lamu to yanzu wani karatun da kake yi malamin da kake karatu da ruwayarsa da wanne ya tsaya akan ma ya tsaya ko akan lamu da warshi da kake yi ko da ƙwalun da kake yi ko da hafsu duri ko da hafsu da wace kake yi imamu shatibi rahimahullahu azza wa jalla ya ce wa ma liladal furqani wal kafi wan nisa wa sala ala ma hajja wal khulfu rutila wa mali dan qala rahimahullah wa waqafu ala lami nahwa malam yace sun tsaya akan lamu wa waqafu sun tsaya su suwa kenan larabawa ko malaman qira'a malaman qira'a sun tsaya alal lam akan lamun nahawa misali sai zama na wannan ayar misali ce kenan akwai waɗansu ayoyin kullum da ke ko akwai waɗansu ayoyin ko akwai waɗansu lamat ɗin tunda ya ce akan lamun shine imamu shatubi rahimahullahu azza ya haɗe su ya ce wa mali ladal furqani wal kafi wan nisa wa sala ala mahajja wal khulfu rutila ya ce wa mali mali ladal furqan a cikin suratul Furkan mun samu sura daya wal kahfi da suratul kahfi mun samu sura biyu nisa da suratul nisa'i mun samu sura wasala da suratul sala sa'ilu bi azabin waqi ma'ana sa'ala sa'ilu ma'arij kenan mun sami wurare nawa kenan wurare mun samu surori hudu da suke da irin wannan ma to yanzu ai ba sai na faɗi wuraren ba tunda ba na faɗi surorin ina fatan kuma yanci magana ta ai ba sai na faɗi wuraren ba tunda na faɗi surorin wuri na farko shi shine suratul nisa'i fadan Allah ta'ala famali ha'ula'il qaum la yakaduna yafqahuna hadisa famali ha'ula'il qaum ka lura da kyau ma sai li ba haɗa shi da ha'ula'i ba wato kun san iskalin da muke fahimta ne galibi karatu da muke yi da karatun islamiyya da muke yi ƙwar'anin muke haddacewa ba rubutun ba mu kuma a makarantar allo rubutun kake haddacewa da ƙwar'anin kun bayyanci magana ta da ke ko mu a karatun allo gaba ɗaya ake yi amma yanzu sai ga mutum ya haddace ƙwar'anin amma ba zai iya rubuta maka shi ba saboda in ya tashi bai san sai ma rubutun ƙor'ani da rubutun imla'i ba rubutan ƙor'ani da rubutun ƙor'ani ba ku lura da kyau a makarantar allo da muke ganin ba sa yi da tajwidi kuma haka ne amma wasu su da yawa sana da tajwidi akwai tsangayoyi haikara a ana yi kun amma dai galibi makarantar allo ba a yi da tajwidi za a ga ci shi ya je ne ya kokari ya sami tajwidinsa kun fahimci magana ta da ke ku amma akwai makarantun allo akwai tsangayoyi sosai sosai a nan ƙasar najeriya ne ke faɗa muku sai in faɗa muku tsangayoyi yanzu haka a jihar kano ko a maiduguri ko a ina ina duk ana yi da tajwidi da kuma Kara'at. kuma a allo ake rubuta ta a kwamata shatubiyar kaga an rubuta ta a allo ana ana kwamata ina fatan kun fahimci magana ta da ke ku to iskal ɗin shine kun ga ta'at da muka ambata za ka samu malamin allo ya ce maka ta rahamatu buɗaɗɗiya za ce rufaffiya za ce kun fahimci magana ta da ke ko zai ce maka ni'imatu buɗaɗɗiya za ce rufaffiya za ce duk waɗannan zai faɗa maka su amma mu sai shi ka haddace ƙur'ani amma sai ga iya zu inda za a tambaye ka kaza kaza saboda me saboda da zarar mutum ya yi sauka fari ko ya yi haddan laushi mana hadda ta sauka fari watakila an mai walima ta ya haddace shi ke nan ya rufe karatun ƙur'ani wanda yake a makaranta alo za a ga mutum ya rubuta ƙur'ani da kansa an zuharar ƙal amma kuma ya ɗauki allo ya sake komawa makaranta allo haka ne ko ba ka ba saboda haka ina son samari sosai da kake hadda ƙur'ani da ƙur'ani kenan ba allo kake rubutawa ba kuma alhamdulillah yanzu ka haddace ina fata mun fahimci wannan da kyau ko to tun da ka haddace yanzu ina laifi ina laifi ka yi sauka 250 mai ma'ana sauka 250 ka ɗauki shafi guda sai ka biya sau 250 a wannan biyawa da za ka yi ma shafi guda sau 100 ya yawa tun da ka haddace ma dawo biyawa ɗari sauka ɗari kenan sauka ɗari in ka biya kowanne shafi sau ɗari daidai yake da ka biya izu goma saboda kowanne shafi shafi goma shine izu ɗaya shafi goma izu ɗaya shafi goma izu ɗaya to tambaya ta yanzu a kullum za ka iya izu fi ashirin mana a matsayin ka haddace muraja'a imana eh, kullum za ka izu ashirin yau izu ashirin gobe ashirin jibi ashirin ka sauki kuma mai ci makarata da kyau to tunda za ka iya muraja izufi ashirin a kullum yau sai ka ɗauki wannan shafin ka biya yi so ɗari da safe da yamma ɗaya shafin ka biya so ɗari ka yi izu na ashirin ka yi izu ashirin kenan gobe shafi na gaba ka biya yi so ɗari da safe da yamma ɗaya shafin ka biya so ɗari domin kowace biyawa ɗari izu goma ce saboda me saboda kowane shafi goma galibin shafi goma izu ɗaya ne to kaga wannan biya wadda za ka yi yanzu sabuwar biya wannan za ka haddace da wasulan da yadda ake ɗora wasulan da layi da komai za ka haddace su da harufan da komai za ka zuba su to haka sai ya taimaka maka idan aka zo mana karatun nan insha Allah ta'ala barakallahu fiku fadin Allah ta'ala da ya ce fama li ha'ulai alqawmi la yakaduna la yakaduna yafqahuna hadisa fama li ha'ulai alqawm la yakaduna yafqahuna hadisa kun ga mun sami famali kun ga mun sami lamu kenan wuri na farko wuri na biyu suratul kafi mali hadal kitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا حصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا إذا ما سأقولي نوع آه هاي دعا دعا دعا بقى أرا مكتاسو نسائي نسائي أئنا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا سورة الكافي أئنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها سينا سورة الفرقان ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق sai wuri na hudu na ƙarshe famalin lazina kafaru ƙibalaka mutu'in an ilimini wa an shimali izi to tambayar a nan ita ce ya za ka tsaya famalin lazina kafaru an ka lura lamun ɗin ba a haɗa shi da wancan ba duk waɗannan ka lura lamun ɗin a tsaye yake shi shi kaɗai ba a haɗa yi da jumla da harafin da ya biyo shi ba harafin da ya biyo lamun ɗin ba a haɗa shi da shi ba to yanzu in za ka tsaya ya za ka tsaya wannan shi ne karatunmu a wannan gaba shin za ka tsaya ma ko ko za ka tsaya ne akan mal ina fatan kun bayyanci wannan da ke ko imamu shafi rahimahullahu azza wa jalla ya ce tun da mala haka ya yi itulaki ya ce wa waƙafu alallami na hawa mali hadar rasu wa waƙafu kuma sun tsaya su suwa su waɗancan da muka ambata suwa muka ambata a sama man faɗi aliyu kisa'i da kuma abu amur albasari sai imamul shatubi ya ce ah, wa maliladul furqani wa maliladul furqani wal kafi wa nisa wa sala ala ma sun tsaya ne akan ma suwaye suka tsaya akan ma hajja abu amur albasari abu amr al basr wal khulfu rutila wal khulfu rutila rutila na sha fada muku a yaren imamu shatubi in ka jira'un yana nufin aliyu kisai aliyu kisai yana da fuska guda biyu ko dai ya tsaya akan ma ko kuma ya tsaya akan lamu in an ce tsaya akan ma shine ma kun da ke ko in kuma an ce ya tsaya akan lamu shine mal shine mal shine wa maliladul furqani wal kafi wan nisa wasala alama sun tsaya ne akan ma suwa suka tsaya akan ma hajja abu amr al-bashri wal khulf rutila da kuma aliyu kisai yana da fuska biyu yana tsayawa akan ma ko kuma ya tsaya akan lamu ko kuma ya tsaya akan lamu in kun lura da kyau kamar da na ambata shi ma kalma guda ce abin nan kalmo jumla ce daban-daban ma daban lihadar rasul ko lihaulai alqawmi ko lillazina kafaru jumla ce daban to yanzu mun tashi tsayawa za mu kallaci asalin jumlar yadda take koko za mu kallaci yadda aka rubuta za mu kallaci yadda aka rubuta ko za mu kallaci asali duk wani an harare su ba ka da wani ƙauli sani yadda ruwayarka take karantawa ka za ka karanta Kullum da ke ko yadda ruwayar da kake karantawa limamin da ya roce ruwayar yadda yake karantawa haka kai ma za ka karanta a yau duk waɗannan da nake gaya muku ba su ci karo da yaren larabci ba wanda yake da shi ne aka saukar da alkur'ani mai girma da shi ne aka saukar da alkur'ani mai girma duk waɗannan lahajjat yanzu nan inda a ce mutum a durusul arabiya darussan larabci da ake yi inda mutum zai ɗauki ilmul aswat akan abin da ya shafi qira'at zai samu fa'ida sosai da sosai kullu zai samu fa'ida ba mun karanta da ku ga rawm ga ishmam ga duk duk sibawai ya faɗe su a cikin alkitab sibawai ya faɗa a cikin littafin alkitab littafin shi na nahwu kuma haka littafi ne na nahwu littafi ne na arabiya asali ma shine littafin arabiya kenan rawmu da ishmam tabbatattu ne arabiyatan wa qur'anan arabiyatan wa qur'anan dukkanin su tabbatattu ne hakan nan magana da muka yi ɗansu tsayawa akan ta'un rahma ko rahmat duk tabbatattu ne in ka tsaya da ha'un ka ce rahma haka ƙurayshawa suke lokacin ƙuraysh kenan hakan nan ka ce rahmat shi ma lokacin ƙwai lokacin ƙwai duk ƙabilun larabawa ne duk ne tabbatattu da ake yin su waɗannan su ne abin da malam ya kawo mana a wannan risala tashi mai matuƙar daraja allah ta'ala ya saka mashi da alkhairi allah ta'ala ya saka mashi da alkhairi yana da kyau mu fahimta akwai ire-iren waɗannan abubuwan da yana da kyau mutum ya sama kanshi dabara yi makan shi ƙiyamun laili a kan karatun ƙur'anin nan wallahi ba ƙaramin lokaci yake bukata ba kuma ina fatan daga yanzu za ka fahimci mai imamu shatubi yake magana da ya ce wa man shagalar ƙur'anu anhu lisanahu yana na khaira ajirin zakiri na mukammala wa man shagalar ƙur'anu anhu lisanahu duk wanda alƙur'ani ya shagaltar da harshensa saboda karatun ƙur'ani harshensa bai samu daman yayi wani abin ba yana alkhaira ajir zakiri na mukammala zai sami ladan masu zikiri baki daya kuma cikakken lada kenan idan mutum yana so ya zama ahlul qur'an ba aiki ne yanzu tsabagen bangaren karatun ƙoranin ne dubiyan da tsayawa kadai a yaya zaka tsaya tsayawa kadai a yaya zaka tsaya bayan mun yi ina ne ma'ana ta cika ina ne ma'anar ba ta cika ba ina ne in ka tsaya sai ka yi tukin baya ina ne in ka tsaya ba sai ka yi tukin baya ba ina ne in ka tsaya za ka wuce da sauransu ne kamar yadda na amfata wanda shi kusan darasin mu na huda ka abin da ya shafi alwakufu da alibtida kuma malam ya kawo mana shi a takaicen takaitawa ire-iren waɗannan kalmomi bari mu ba da misali waɗansu kalmomi na faɗe su ina jin a farkon darasi amma amma lima fima nawa kenan da ya ce wa fima wa mimma kif wa amma lima bima aka imamu shafi ya fada ya ce wa fima wa mimma kif wa amma lima bima wa fima fima fima anta min zikiraha fima kuntu fima kaga fi daban ma daban kun da kyau ko fi harfu jarraj ma harfu istifahamiya ce to amma idan suka haɗu alama jarrar shine a cire wannan alfin ɗin ina fatan kuma fahimci magana ta da ke ko fi ba tana cikin harfu jarra ba lamun ba yana cikin harfu jarra ba min ba tana cikin hurufin jarra ba an ba tana cikin hurufin jarra ba to alamar jarra idan waɗannan hurufin jarra idan hurufin jarra suka shiga ma alistifhamiyya shine a cire wannan alfin din da kake cewa ma a cire kisa da fi ta shiga sai ta zama fima ba ta zama fima ba kullum da ke ko da an ta shiga sai ta zama amma amma ya tasa'alu da lamun ta shiga sai ta zama lima lima ta kuluna ma la taf'alu ko lima ta kuluna ma la taf'alu lima tuharrimu ma halallahu lak da ma da min ta shiga sai ta zama na falyanzur insanu mimma mimma khuliq mimma khuliq khuliqa min in dafiq to tambayar mu anan ita ce in kun lura da kyau kalma biyu ce ko saboda fi daban ma daban amma da aka zo rubutawa sai aka haɗe su kenan waƙafi ɗin nan da muke magana yana sababa abubuwa yana sababa abubuwa yana sababa alwasulu ko alfasulu ko alhafu ko aziyada me ma'anar aziyada ba ƙari ba ƙari a tsayuwa fa ba a rubutu ba kuma ba wai ƙari a ƙur'ani ba wannan ya kamata mutum ya lura da shi yanzu idan ka zo tsayawa akan amma malam ya ce amma ya ta sa'alu tsaya akan amma shinya za ka tsaya ko kuma amma kun lura lima ta ƙulu na ma la taf'alun lim ko kuma lima yanzu da wacce kake yi da wacce ruwaya kake yi eh, ai yanzu da ruwayar da kake yi da ita za ka tsaya min makulik sai malam ya ce ka tsaya a kai shin za ka tsaya min ko kuma min ma kaga idan ka tsaya min ma ka yi ƙarmi a haƙun amma an duba ƙwararru kuma babu shi shi yasa nake maimaita muku ba wai karatun ƙur'ani ba karatun shi ne shugaba duk wani karatu da kake gani wanda ke zukatan malamai ya fi yawa a kowanda ke littafi ya fi yawa kullum mu malamai kada mu ji cewar mun riga mun kammala ina daɗa jan mu sosai da sosai yanzu sai mutum ya duba ƙur'anin gaba ɗaya bai ga ha'un ba amma kuma ya ji ya ce ai ya tsaya da ha'un fima ma'anta ya mutum zai tsaya fi ko kuma fima yanzu da wacce kake bari ma tambaya da wacce kake yi a'a ai yanzu ke da wacce ruwaya kake yi da habs kake yi ko to yanzu in na ce tsaya a nan da habs ya za ka tsaya me dalili dama idan a ƙira'a an tambaye ka mai dalili shine ka taso shatubiya ko ka taso durra ko ka taso tsayibatun nasha waɗannan su ne dalili a ƙira'a duk ƙira'ar da ta zo a waɗannan littattafan ba guda uku da na ambata shatubiya a durra tsayibatun nasha in dai ta zo a nan ba to ba amfani da ita mu a in mun tambaye ka dalili to wannan muke nufi mun ce me hujjarka shi ne ka ce imamu shatubi ya ce kaza kun da ke ko imamu shatubi ya ce wa fi ma wa mimma if wa amma lima bima bi hulfin an albaz bi hulfin an albaz wadfa mujahida bazzi shi kadai yake tsayawa da hau kuma tsayawa da bazzi yake da hau fuska biyu yana tsayawa da ha'un yana tsayawa da suku bazzi kuma almajiran abdullahi ibn kasir ne almaki dan uwan kumbul dan uwan kumbul kenan duk sauran suna tsayawa ne da fim am lim wani ce ka tsaya kan lima ta kuluna mala ta fa'alu duk waɗannan waƙafin da nake gaya muku da muka yi da kuɗin nan tabbatattu ne a larabci duk littafan larabci ka dubi littafan na hau na asali da za ka samu waɗannan bayanan a ciki bambancinsa kamar yadda za mu zo mu yi bayani insha Allah ta'ala a darussa na gaba bambancin shi ne shi a ƙira'a ana tantancewa a ƙira'a ana tantancewa yadda aka tantance ba ƙari ba rage ƙulura da kyau ko a yana da nisa laraba ba su taba cewa ba wai suna nufin ƙala kenan suna da ja ana da ja amma ba a ƙayyade jan ba a ƙira'a ne aka ƙayyade jan a ce akwai ja biyu ja hudu ja shida ina fata mun fahimci waɗannan abubuwa ɗin to saboda haka tabbatattu ne a larabci tabbatattu ne a ƙur'ani mai girma yanzu kuka babbaɗo tsayawa akan waɗannan ya abati eh, lima ta abudu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka shay'a ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aitu min sajidi ya za ka tsaya kan ya abati ya abat ko ya abata ai da ka ce ya abaci lima ai ka hada ne kulwar da ke ko ka hada shi ya sa ka faɗi kasara ɗin to yanzu za ka tsaya da me za ka tsaya na fatan kuma ya ci wani da kyau ko ya abat ko ya abata ya ayyuha muna da guda uku a da nur da suratul dukhan da suratul rahman da ba su da alifin da ke bayan ha babba ko hakuri kun sa aidi ya ayyuhan lazina amanu ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nabiyu ya ayyuhan rasu akwai alifin bayan haɗin amma fatubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun akwai ha'un ba akwai ha'un ba ko amma hau akwai alfin bayansa ba alfin bayansa to yanzu mun ce ka tsaya akan ya ayyuhal ladina amanu sai ka ce ya ayyuha dama akwai madda ko to amma yanzu fatubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun ya ayyuhal sahir ayyuhal thaqalain na suratul rahman in zaka tsaya akan ha'un din ya zaka tsaya tunda babu alifin a bayansa to ya za a tsaya karanta da warshu da da hafsu da kake ya hafsu ya tsaya an ce ka tsaya ne an ce ka tsaya ne a kan abin nan saboda haka duk abin da ya sako ga nake ta bada misalan nan nake ta karanta misalan nan shine nan musan akwai aiki a gabanmu sawa'un saukar gaggawa tsayawa gaggawa ce malami ne ya ce da kai ka tsaya ya za ka tsaya walata hina manas walata shin walata ko walat ko afara aitumul lata sai malami ya ce ka tsaya akan afara aitumul lata shin afara aitumul lat ko kuma afara aitumul lata ya za ka tsaya ya malamin ka ya tsaya ma'ana in na ce malamin ka ruwayar da kake karantawa da ita a yaya mai wannan ruwayar ya tsaya a daidai nan za mu fahimci maganar ibn jazari rahimahullah da ya ce wa ba da ta juyi duka lilhurufi labudda min ma'arifatin hurufi bayan ka san ta juyi difa ka san makharijin huruf kenan ka san sifat ka san kaza ka san ahkamu kaza duk ka kammala su fa yanzu rabi kai rabi kai ɗaya rabin shi ne labudda min ma'arifatul wuquf ba makawa dole sai ka san wakafi ta ɓangaren ma'ana ta ɓangaren alam ta ɓangaren kaza ta ɓangaren kaza ya ake tsayawa kullum da ke ko idan ana la'akari ne da wasalin da ake tsayawa a kan shi muna da sukun muna da rom muna da ishma a cikinsu sukun shi ne asali waliskanu asalin wakfi wa hawa shi idan kuma muka zo a'a ta ɓangaren rubutun ƙur'ani da aka yi tun zamanin sai na usman radiyallahu ta'ala anhu kamar waɗannan da muke magana a kansu yanzu su kuma ya ake tsayawa ya ake kaza ya ake kaza ya ake kaza su ba kun aiki ne mai zaman kansa waɗannan kaɗan ne a cikinku babu wanda na ce ya maimaita in ji ya yi ko bai ba wanda ke kuma asali na koyarwa shi ne ai kun ga ulumul muke yi ba fannin tajwid muke yi ba ba fannin tajwid muke yi ba inda tajwiri ne kaga da za ka bi kowane ne amma abin da ya sa muka ɗan nike kafa a nan saboda ƙarancin yadda ake kula da fanni akwai ƙarancin kula da wannan fanni na alwakufu wa iftida ta kowanne ɓangaren shi kuwa ta ɓangaren ma'ana ne ko ta ɓangaren lafazi muka ce lafazi shine yadda ake hurtawa akwai ƙaranci sosai kuma za ka ga littafan juidi suna ambatan shi suna ambatan wannan babi akwai shi a cikin littafin aljazariya to amma littafan tajwidin da ake yi galibinsu littafan tajwidi da ake yi a nan ƙasa suna kunshe da nasu matsalolin na musamman ta ina ta shi malamin bai yi zirfi a ilimin tajwidi ba ko a ilimin hadisi ko a kowane ta'alifi za a ga mutum bai cancanta ba bai kai matsayin ya yi ta'alifi ba ya zo ya yi ta'alifi ya sake su kurkuta ilimi nagartattun littafan tajwidi da aka san da su aka aminta da su ake koyar da su kuma da izinin Allah ta'ala in ka lizimce su a gaban malami mai tsoron Allah da ya gane fannin za ka samu karuwa cikin kankanin lokaci su ne tufatul atfal baiti 61 baiti 61 sannan sai jazariya amma so nawa kake zuwa wurin walimar saukan karatun ƙur'ani ka ji yara suna ta rera shatubiya an mai da karatun fashin fashin kawai aka ɗauki karatun ka zo ka sa yaro kana biya mai shatubiya muƙaddima kaɗai baiti hudu ce muƙaddima kaɗai sharafage ta shatubiya baiti hudu inda ka sa mai tufatul atfal baiti ɗaya da tuni bai gama ba kun yi shuru jazariya gaba ɗayanta bai no ce ɗari ce da wani abu ɗari ce da wani abu inda a ce jazariya ka sa mishi to da tina a maimakon waɗannan abubuwa ya san abin da ya samu amma sai ga jagwalgwalawa ake ta kowanne fanni jagwalgwal karatu muke a kasan nan ta kowanne fanni in ba manta ba dai na lokacin da aka tashi aka kama karatun bulugur maram haikan an huce kitabu sala ko kitabu wani ko kitabu tahara bai wuce ba ta yadda da ya haƙura ya fara biya a halari da tuni a kammala duka wani ya fara riyadu salihin ko ɗaya bisa uku bai kai ba da ya haƙura ya biya arba'un hadith to da ɗaya bisa uku na riyadu salihin bai kai ya mafi arba'un hadith yawa saboda haka muna ma karatu hawan kawara da kuma rige-rigen a zama malamai kamar ka ce rige ne kamar yana ganin malinta din nan fa yanzu ana cifa bari ya maza ya zama malam daga duk Allah mu baiwa zuciyarmu haƙuri mu tsaya mu lizumci ina son mu lura da kyau ƙa'idar karatu in duk garinku babu wanda ya iya tashi ake yi a tafi wani garin karka ci to ai garin ku ka duba wallahi babu wani wanda ya iya wannan ilimin ai ba uzuri bane ai tashi zaka yi tashi zaka yi yahya ibn yahya al ba daga asbania spain ya tashi ya je madina ba wurin malik ya koyi muwatta bayan ya koyi muwatta a gaban wani malami a madina ya koyi muwatta ne a gaban wanda ya koya gaban malik yace ce amma tunda malik din yana raye bari ya samu babban isnadi sai ya tafi madina ya je sake biyan muwatta ina fata mun fahimci wannan da kyau daga spain ba spain andulus ba wanda daga spain zai tafi madina ai kai daga nan ma ka daga ka kusa jidda kafin ya iso najeriya da haka hakuri ake tashi ake yi garin ku babu wanda ya iya fanni kaza na ilimi kuma ga shi kana san fannin tashi za ka yi zan muku tambaya ɗaya federal university of technology gudano ne a najeriya federal university of technology guda hudu ne kun da ke ko yola mina eh, akure da kuma imo ne ko guda hudu ne an ce da kai dole ne federal government ba ta da kudin da za ta yi duka ne ka je ka duba di university din da ke garinku ka ga da 'yan garinku da waɗanda ba 'yan garinku ba suwa suka fi yawa wanda bayan garinku ba to ashe ana yin rihila ana tafiya neman ilimi na zamani me yasa ba za a yi tafiya a nemi ilimi na addini ba sai da kawai mutum ya miƙe ya ce yanzu duk garin nan wallahi yana ta son ya yi karatun nan amma babu inda zai je ya koya ba zai je wata ƙasar ba ba zai je wani garin ba ko kuma yana son ya yi karatun nan amma wallahi yanzu harkar ɗalibai sun mai yawa in ya tafi wa zai riƙe mai makaranta kaga ya gwammace a yi mutuwar guzuma ya kwance uwa kwance Allah ta'ala ce walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun sunna ce a neman ilimi yin tafiya sunna ce kusan me asalinta suka ce asalin rihila fi talab ilmi shine tafiyar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yi daga dandanin ƙasa zuwa sama zuwa mi'raji Allah ta'ala ce laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra waɗannan ayoyin da biyu wannan tafiye ba zai gansu ba kai gansu amma duk mun yadda a kowanne ɓanne na ilimi a rayuwa za a tafi neman shi amma neman tajwidi yana ganin ko da duk garin ku ba wanda yake ka sanin tajwidi wannan ko ba shi ke nuna kafi kowa sanin tajwidi sai ka je ka karo sai ka je ka karo ai haka ake yi Allah ta'ala ya amfana da mu baki ɗaya ya sanya sanadi a karatun da sanadi tsira ne a gare mu duniya da lahira ya albarkace mu ya albarkace rayuwar mu baki daya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik